alhaƙiƙa matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka ina ganin mataki ne na daidai saboda kowace ƙasa ce a duniya ba ma wato kona dukiyoyin 'yan Najeriya da sauran 'yan ƙasashen Afirka ba ma alhaƙiƙa ba ƙasar da za ta yadda da abin da mutanen afirka ta kudu suka yi suke kokarin cewar wato su kassara tattalin arzikin wa'anda yake ba 'yan kasar su ba sakamakon rashin aikin yi da ya kazanta tsakanin 'yan kasar saboda haka ba abu ne wanda yake alhaƙiƙa wata kasa a duniya za ta yarda da shi ba abu na biyu shine wato a cikin ka'idodin zamantakewa na duniya na yanzu na tafiyar duniya bai ɗaya da muke cewa globalization alaki ga an yadda na ɗan kowane ƙasa a duniya ya je kowace ƙasa ya yi ciniki ya yi karatu ya yi aiki ya da abin da yake so in dai zai bi ka'idodi da dokoki na wannan ƙasa saboda haka ba mu san me ya sabbaba ko yake hassala su 'yan kasar Afirka ta kudu suke kokarin wato cin zarafin wa'inda suke ba 'yan su ba. Dakta mutane na zargin gwamnatin ƙasar Afirka ta kudu cewa ba ta ɗaukan matakan da suka dace dangane da wannan al'amari. Amma kuma hmm. rahotanni sun nuna cewa jami'an 'yan sanda sun kama mutane kusan ɗari biyu kuma ko yau shugaban ƙasar ya fito ƙarar ce za su murkushe irin waɗannan mutane da ke kai hari kan ƙasashen waje. to ana kiza wato sun yi sakaci ne tun farko kamata ya a ce tun daga farko farkon abin sun watukar hanci sai da abin ya kazanta yanzu tun da akwai dan najeriya da aka bi shi har gida har a gaban iyalansa ma ka kashe shi saboda haka shi shugaba Ramaphosa gaskiya da shi da gwamnatinsa sun yi sakaci kwarai da gaske wanda kamata tun farko farkon abin da yake faruwa musamman a watannin baya na kashe 'yan Najeriya da sauran baki da suke zaune a ƙasar alaƙi ya kamata ce ya yi maganin abincin da wuri. Saboda in ka duba za ka cewar Afirka ta kudu tana da kamfanoni fiye da tsari da wajen sha uku ko sha hudu a Najeriya. Saboda haka ban ga hujjar da za ta bari wato 'yan ƙasar ta ci zarafin wasu 'yan ƙasa a cikin ƙasarsu ba. Afirka ta kudu tana da wato zuba jari a kamfanoni masu yawan gaske a kamfanin tanan da yawa su MTN su DSTV su Sandvik Bank da kamfanoni da yawa sun fadi to bai kamata a ce suna da wannan damar su kuma ta sauwa da kansu matsala ba wanda yake yanzu kamfanoninsu da kuma wanda suke suma 'yan kasarsu a cikin Najeriya da shauran kasashen Afirka suna da matsala yanzu da mutane wannan sun jefa kansu cikin rikici kuma Allah kika ina ganin cewa Najeriya suka yi. To daga lura da irin waɗannan matsaloli da ake samu a daidai lokacin da ƙasashen Afirka suka sanya hannu akan wani daftarin yarjejeniya na kasuwancin bai ɗaya wanda zai ba da daman hulɗar kasuwanci a tsakaninsu. Wani tasiri wannan matsala zai yi akan wancan yarjejeniya? Abin da ke faruwa Afirka ta kudu zai yi mummunan tasiri a kai zai kuma iya taɓa tattalin arzikin ƙasashen afirka ɗin gaba inda afirka ta kudu da najeriya da ƙasar masar su ne suka fi ta goma shi da buwaya a ƙarfin tattalin ƙasashen afirka saboda haka tsarin da aka zo da shi ne yarjejeniya ta cinikayya bai ɗaya a tsakanin kasashen afirka wannan matsalar ta ta afirka ta kudu za ta iya taɓa wancan yarjejeniyar da aka yi. Dakta Batiba ko mun gode sosai da wannan fashin bakin da kai mana. To ma da Allah ya